shekaru talatin da aka haifi almasihu wani mutum mai suna yahaya yana yana wa'azin mulkin Allah a wani jeji yana cewa ku tuba domin mulkin Allah ya gabato mutane da yawa suna ta zuwa wurinsa domin ya nutsa su cikin ruwa domin su tashi da sabuwar rayuwa shugabannin addinai su ma suka zo domin ya haya ya nutsa su cikin ruwa ya ce musu ku mugayen mace zai wa ya faɗakar da ku ku guje wa fushin nan mai zuwa ku yi aikin da zai nuna tubanku ya ce musu mai taguwa biyu ya raba da wanda ba shida mai abinci kuma ya raba da wanda ba shi da. Bayan wannan masu karɓan haraji suka zo, suka ce, Mu mi za mu yi, ya ce masu, Kada ku amshi fiye da abin da aka dokace ku da ku yi, sai dai ku yi da abin da aka umarce ku ku yi. Bayan nan sojoji suka zo, suka ce, mufa fa mi za mu yi, ya ce musu, Kada ku amshi kayan kowa da ƙarfi, sai dai ku dangana da albashinku. Bayan nan mutane suna magana suna cewa, Wannan ko shi ne almasihu, Yahaya ya ce musu, Ni ina nutsa ku cikin ruwa, amma mai zuwa bayana ya fi ni girma, wanda ko maɓallin takalminsa bai isa in ɓalle ba, shi zai nutsa ku ya yi muku da Ruhun Allah. Yana cikin musu magana, sai ga Yesu ya zo, ya ce masa, Ka nutsa ni cikin ruwa, Yahaya ya ce ma almasihu, Ni da ya kamata in shi gare ka ka yi mani, ka zo gare ni. almasihu ya ce mashi ka yarda ka yi mani domin a cika dukan abin da annabawa suka faɗa a kayana yahaya ya yarda ya yi ma yesu ya nutsa yesu cikin ruwan bayan da ya nutsa yesu cikin ruwa yesu na fitowa daga cikin ruwan sai sama ta buɗe Ruhun Allah ya sauka saman Yesu da kamannin tsuntsu, sai aka ji wata murya daga sama tana cewa, Wannan ɗana ne ƙaunatacce, wanda ina murna da shi ƙware, ku saurare shi. Wannan shi ne ƙarshen labarina.